يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا الله تشكي كونسا يومنا رانر شاترا ga watan takwas shekara ta 434 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin zuwa Madina wacce ta zo daidai da ranar 28 ga watan shida shekara ta 2013 da haihuwar annabi Isa alaihi salam gaban karatunmu na wannan littafi nabiyun rahma na ɗan uwa Dr. Sheikh Muhammad Thani Umar Musa Rijal Lemo za mu tashi a shafi na 38 marahilu da'wa matakai matakai na kira zuwa ga Allah da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aiwatar بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراتب kiran manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da matakai almartabatul ula mataki na farko annubuwa annabtaka da Allah ya bashi shi da aka kira kansa aka danka masa annabta kira ne almartabatu thaniya mataki na biyu kuma inzaru ashiratihi al-aqrabin gargadinsa ga danginsa makusanta makusanta cikin danginsa wannan shine mataki na biyu almarhalatu thaniya inzaru qaumi thalitha kai almarhalatu almartabatu thalitha martaba ta uku mataki na uku inzaru qaumihi gargadi ga jama'arsa gabaɗaya laraba da yake cikinsu a cikin garin makka almartabatun rabia mataki na hudu in zaru ƙaumin ma a tahun min nazirin min ƙabli gargaɗinsa ga mutanen da wani mai gargaɗi bai taɓa zuwa musu ba kafin zuwan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa humul arabu sune larabawa baki ɗaya kaf almartabatul khamisa mataki na biyar inzaru jami'i man balagatu da'awatu gargadinsa ga dukkan wanda kiransa ya isa zuwa gare shi min al-jinni wal insi da suka haɗar da aljanu da mutane ila afirin dahar har zuwa ƙarshen lokaci har Allah ya karɓi rayuwar bayi shi na kira yana ta ci gaba wasu na ta isa masa da abin da ya zo da shi suka samu suke kuma wato ci gaba da isarwa marhalatu sirriyati da'wa matakin kira a ɓoye addinin musulunci yana da tsararruka akwai lokacin da babu maslaha a bayyanar da abu to wayewa da sanin ya kamata da yin daidai shine a rufe shi a ɓoye shi kada a bayyana akwai kuma matakin da barin abu a ɓoye bai da ma'ana ba maslaha a to ɓoye a irin wannan matakin illa ne ba daidai ba ne to matakin farko da manzo ibi a kiransa shine kira a ɓoye sau da a lokacin babu ma'ana a bayyanarwa babu maslaha a fitowa fili din ba'da nuzuli qawlihi ta'ala bayan saukar faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuhal muddathir ya kai mai lullaba da bargo qum fa anzir tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka wa fa tahhir ka kuma tsarkake tufafinka zama cikin tsarki domin ganawa da ubangijinka cikin tsarki rujza fahjur ka ƙaurace wa gumaka ba kai ba su wala tamnun tastakthir kuma kada kai kyauta kana neman ƙari a kai abin duk da ka bayar ka bayar dan Allah ba ka da buƙatar godiya ko sakayya ka zama akan wannan tsari sau da haka tsarki ciki da waje ake buƙata ga tsarkin sutura ga na halayya to ka zama akan wannan tsarin shine zai baka damar saƙonka ya shiga ka tafi inda za shi nahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallama min firashi sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yunkura daga kan shimfiɗarsa tunda an ce tashi kai gargaɗi kwanciya ta ƙare wa akhadha yad'u ila ma umira bihi sirran ya fara kira zuwa ga abin da aka umarce shi ya kira zuwa ga shi a ɓore limuddati talata sinin tsawon shekara uku ina kira a ɓoye ba tare da ya fito fili arara ya bayyana ba wakana kana taharruquhu fi hadhihi al mummotsawarsa da kai kawansa a wannan ɗan lokaci a wannan tsakani na kira a ɓoye na shekara uku ya yi shi ne wasa tsallade na bihi a silatu wasa tsallade na bihi silatu ya aiwatar da kiran ne a tsakankanin wanda dangantaka ta haɗa su mithlu zaujati kamar matarsa da dangantaka aure ta haɗa su ya kira ta zuwa ga Allah wa abna'ihi da ƴaƴansa da a gare shi ina matsayin uba gare su ma ya kiraye su wannan dangantaka ta jini kenan wa maulahu da kuma bawansa zaidu bin haritha shi ma shugabanci a kansa na ya zama shugabansa shi kuma yana bawa wannan alaƙar da wannan dangantakar ta sa ikiraye shi wa rabibihi da kuma wato ainihin agolansa ko abin rainansa shine na ali dan uwan babansa dan abu talib shi ma da yake yana ƙarƙashin kulawarsa ya kira shi zuwa ga Allah wa asdiqaihi da kuma abokansa da dangantaka ta zaman tare da abokantaka ta haɗa su duka waɗannan wanda suke dab da shi ne wannan aure ya hada wannan ɗanɗan uwa ne wannan bawa na ne wannan aboki na ne wannan matata ce an fahimta a haka yi wannan kiran a ɓoye su wannan za ku iya abun ku shiga da ku ba wanda ya ji dakan daka shi kan daka dan kadan tankadan bakin <laughs> bakin gado ko to shi aka yi a wannan kar dakan daka ake wa kullu man innu ila annahu yaktumu sirra da kuma duk wani wanda ya nutsu cewar in an kiraye shi zai iya ɓoye wannan kiran da aka yi masa ya bashi a ɓoye daga shi sai ubangiji sai kuma wanda ya kira shi suka sani fakana min awa'ilil ladina dakhalu fil islam sai zama daga cikin waɗanda suke yan farko farkon shiga addinin musulunci akwai khadijatu radiyallahu anha matarsa khadija Allah ya yarda da ita allati kanat awwala man amana billahi wa bi rasulihi wacce ta zama ita ce farkon wanda ya ba da gaskiya da Allah da manzansa don da aka yi wahayin ai ta aka zo aka gaya wa rufe ni rufe ni ta rufe shi kin ji kin ji abin da nake gani ta ce zo mu je muna da wanda za a gaya wa aka je kuma ga masu ya ce ai wannan abin da kake kai daidai ne ko mun yi waraka ta binu mako to ba ta gamsu ba ta yi wannan ba ta biya mijinta ba a yi haka da ita to wannan shine kama huwa mashhur kamar yadda yake shine abin da ya fi shahara cewar farkon wanda ya bada gaskiya da manzo matarsa wa hawwalat alaihi amran nas ta kuma sauƙaƙa masa al'amarin mutane ta ce to kwantar da hankalinka kakka wani damu kakka ji komai dama mutum galibi matsalar ta cikin gida ta fi tashin hankalinsa to cikin gida lafiya duk abin da aka yi a wajen kashe gida to ya wuce amma aka ce lokacin za ka dawo gida sannan matsala za ta fara to ya baka da hutu ba ka ji ba kome za ka ci sai kai dan wuya an gane ko وكان وكانت بذلك أول من أمر الله ورسوله بتبشيره بالجنة a ta dalilin haka sai ta zama ita ce farkon wacce Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzansa da ya mata albishir da gidan aljanna فعن أبي هريرة رضي الله an karɓo daga sahabin annabi abu huraira Allah ya da shi qala yace ata jibrilun nabiyya sallallahu alaihi sallam mala'ika jibrilu ya zo gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah harihi khadijatu wannan fa ita ce matarka khadija qad atat ma'aha um fihi idam ta zo ɗauke da wato ainihin mazibi da ke ɗauke da miya a cikinsa au ta'amun au sharab ko kuma yake ɗauke da abinci ko wani abin sha fa'iza hiya a tatka idan ta zo gare ka ta iso ta ƙaraso ta kawo abin da ta riƙo faƙra alaiha salam min rabbiha ka ce ubangiji ya ce na gaishe da ita wa minni ne ma ka ce ina gaishe da ita ai wannan abin aikan bara ne ce Allah ya taso dan aiki a zuwa gaida kai yana yi da kai Allah ka yi da mu wa basharaha bi baitin fil janna wa bashir haka kuma kai mata albishir da wani gida fil jannati a cikin aljanna min qasab in an ce qasab duk abin da yake da gado gado ma'ana kamar yanzu da ake da tayal wani kan wani ko to mai irin wannan ne in kuma wanda aka da dutsen nan ne wani kan wani za ga yana ba da ɗan wani wato designing na wani ya haɗu da wani to irin wannan aka yi mata ba jigar-jigar ba ne la ba fihi babu hargowa a gidan tsit ike wala nasab kuma an shiga ba aikin wahala a ta zama aljanda ina maganar wahala kuma ba da ce na musamman aljannan ba Allah ka kai mu an gama da khadija malam sai ce ibnu ammihi ali sai kuma dan baffansa dan dan uwan babansa sayyidina ali bin abi talib dan abi talib radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi alladhi kana fi hijrihi wanda yake karkashin kulawar manzo in an ce hijir shine nan kwibi wanda yake dab da manzo ya jawo shi jiki wa huwa ibn ashara sinin a sannan yana ɗan shekara goma ala a sahil aqwali a bisa mafi ingancin maganganu sannan ali ina ɗan shekara goma ya karɓa addinin musulunci an gama da sayyidina ali maulahu zaidu bin haritha yace sai kuma yantaccen bawan manzo zaidu dan haritha radiyallahu anhu shi ma Allah ya yarda da shi الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبوه يطلبه wanda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da shi a daidai lokacin da babansa ya zo yana nemansa babansa ya fito neman ɗansa ida ce da samun zaidu ɗansa a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce da zaidu lokacin da babansa ya zo nemansa icin masa in e, shi ita fa'aƙin indi in ka so kai zaidu ka zauna tare da ni a matsina na manzan Allah shugaban da ya ‘yanta ka a ci gaba da rayuwa har Allah ya ikonsa wa in shi ta in ka so ƙwanƙwani ma ka ku tafi tare da babanka da ya zo neman ba matsala faƙala bal uqimu indaka na ina magana tafiya tare da babana ai zama da ni da kai ya kama ni nan gurin ka zan zauna ah to ai nabiyar rahama din kenan ka ga rahama kuma ka tafi ka bata fa aqama indahu izauna gurin manzo sallallahu alaihi wasallam wa urifa daga nan ne ma aka san shi ake tantance shi da zaid ibn muhammad aka koma kiransa zaid dan muhammad tunda har ya ce shi ya zaɓi muhammad to ai kawai a kira shi zaid dan muhammad ba a daina gaya masa haka ba hatta nazala ƙaunuhu ta'ala har sai da faɗin Allah madaukaki ya sauka ud'uuhum li aba'ihim Allah ya ce kurka kiran bayan ku da iyayensu da suka haife su huwa aqsaqu inda Allah shine mafi adalci a gurin Allah da a danganta shi da babansa ba da wani babansa suratul ahzab aya ta biyar wannan yasa ba a kiran wani da sunan baban da babana nasa sai dai in wani dalili ikama irin yadda ake tsintar kai a yanayi wani lokaci kamar ni an sani da abubakar abbas kuma abbas ɗanin mahaifina ne da mahaifinsa da kakana wanda ya fi mahaifina 'ya'yan mutum ɗaya ne saraka ya riƙe ni da ya je ikai mu makaranta gaba ɗaya da nasa 'ya'yan mu wajen goma turmis to ko aka ce zariya abbas abubakar abbas ni ma sai na fada abubakar abbas amma abubakar zakariya mahmud nake sunan mahaifina zakariya allah ya ji kansa da rahama ya rasu ina kamar shekara irin sha biyar haka saboda haka sai zaman to ake kira na da abubakar abbas duk takadduna da haka aka sani a makaranta da haka aka sani to hadisin da mazo yake cewa wanda ya kira wanda sunan baban da ba babansa ba kaza kaza kaza to ba ina sananne ba an gane ko eh yanayi ne ka samu kanka ka ce yanzu za ka yi gyaran takardu sai makaranta kuma a rika shakka anya ku ba takardar wani ya hau ba ko to za ka bata abubuwa da yawa ba yadda ka iya eh, to irin wannan ta faru da uzuri eh, amma in dai da dama da za a gyara a gyara shine abubakar siddiq sai kuma mai biye da su abubakar siddiq radiyallahu anhu Allah yarda da shi wa huwa awwalu man saddaqa min ar-rijal shine farkon wanda ya fara ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallama cikin magidanta cikakkun mata ne wanda suka zama sun kai munzalin wato a rike gida وفيه قبل شين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر من ذن الله ترى دامنش الله ثبت أغريش يتي وصحابا سأمر إن الله بعثني إليكم حقيقة ألا يا أيكون قرنكم فقلتم كذبت سيكوكا تي قرياكك إرنسو أبو لهب ديتي تبا لك ألي هذا جماعتنا da sauransu kuka ce ƙarya nake wa ƙala abubakar sadaka amma abubakar ya ce gaskiya ya faɗa sau da ka duk jama'a sun koma ɓarya guda amma abubakar shi ne ya zama tare da ni a ɓarya guda wannan manzo ya faɗa lokacin da aka ɗan samu saɓani tsakanin umar da sayyidina abubakar abubakar ya ce ka yi haƙuri shi kuma ya fusata ya ce bai haƙura ba hankalinsa ya tashi ya ce manzo kaji kaji abin da ya faru da ni umar amma fa bai haƙura ba shine manzo yake cewa kai umar jinan wannan bawan allah shine ya gaskata lokacin da ake karyata ni ka san da wa kake saboda haka shi ma sai shafa kansa ruwa shi a magana ta wuce a manzon allah wa fi itsari hadhihi sirriya a tsaka da wannan kira na ɓoye ta harraka abubakar abubakar siddiq ya motsa wasata a ƙaribihi tsakankanin makusantansa wa mawalihi da bayinsa wa asdiqaihi da abokansa wa man yathiqu bihi min qaumi da duk wanda ya abunta da shi daga cikin mutanansa yace an ma aiki ya same ni shi ma ya rika kira manzo na yi shi ma yana yi fastajaba lahu nafarun karim sai wasu adadi masu ɗimbin yawa da daraja suka amsa masa kira minhum Uthman daga cikinsu akwai sayyidina Uthman bin Affan dan Affan halifa na hudu na manzo na uku kai cikin halifofin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzo ke jin kunyarsa ki bashi auren 'ya'yansa biyu ɗaya ta rasu aka bashi ɗaya da ita ɗayan matar su ice na ma na da wutan ƙara maka tauhidi ya zauna ba magana can an bashi mutuwa suke yi wa zubairu bin al da kuma zubairu dan Awam shi ma ya amsa masa kira wa talhatu bin ubaidillah da talha dan ubaidillah wa sa'ad bin abi waqqas sa'ad dan abi waqqas ma ta dalilin kiran abubakar siddiq ya amsa kira wa abdurrahman bin auf abdurrahman dan auf ma maloniyan nan lokacin manzo shi ma a lokacin ta hannun abubakar siddiq ya hamsa kira wa uthman bin maz'un da kuma uthman dan maz'un wa abu ubaida bin jarrah da abu ubaida dan jarrah wa abu salama bin abdul asad da abu salama dan abdul asad abdullahi kenan wal arqam bin abil arqam da arqam dan abil arqam wanda gidansa ma ake cewa daru arqam wanda shi shine headquarter kiran manzo a farkon al'amari to waɗannan duk a ta dalilin albarkacin abubakar siddiq suka karɓi musulunci to ko wannan kawai iya musulunci ayyan banda kuma ta kai wato komai nasa ya saka wa manzo abubakar abubakar Allah ya sami irin halinsa wa min khilali alaqati ha'ula'i a ta tsakankanin alaƙoƙin waɗannan akhadha islamu tashar yantashar musulunci rika yaɗuwa fi makkata a cikin garin makka wa kharijiha da kuma wajen garin makka wa dakhala fihi unasun min butuni quraish jama'a da dama daga cikin wato ane tsatsan qurayshawa suka shiga cikin addinin musulunci wa mawaliha da bayan da suke cikin wato qurayshawa wa mimman ishtahara bi islamihim min al-mawali daga cikin waɗanda wato musulunta su ta zama ta shahara daga cikin bayi fi hadhihi al-marhala a wannan wato mataki bilal bin rabah akwai bilal dan rabah mai kiran sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa suhaib bin sinan ar-rumi da suhaib dan sinan ar-rumi wa ammar bin yasir da ammar dan yasir wa walidihi kai da mahaifinsa shi wato ya din wa ummuhu da kuma mahaifiyarsa sumayyatu bintu khayyab khayyab ko sumayya ay khayyab ita ce wacce farkon wacce ta fara shahada a musulunci ita ce mace ta farko da aka fara kashewa saboda addinin musulunci saboda caka mata mashi da aka yi a tsiraici har sai da ta mutu ko kuma ta ce sai da duk abin da zai faru ya faru ashhadu an allah ilaha illa mace mai kamar maza da aka yi su yanzu sai mace kallabi tsakanin rauna ba kunya e. min fawaid hadhihi almarhala daga cikin amfanin da wannan mataki yake da shi anna fi ilhamillahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa a kimsawar da Allah maɗaukaki ya yi wa manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na an yabda a bidda a wace sirran ya fara kiransa a ɓoye ba a fili ba ta'aliman akwai san akwai koyarwa wa irshadin akwai shiryarwa liddu'ati ga sauran masu kira zuwa ga Allah fi kulli zamanin wa makani a kowane lokaci da kuma kowane gudu idan kiranka ya zama kayi a ɓoye shi ne fi zama maslaha to a ɓoye a yar ƙarƙashin ƙasa kan a ankara kawai ka ci garin unguwa kawai kuwa zama naka ba a sani ba to shi ne ya kamata ba karan farko ka ɗaga ba a kwantar da kai kafin ka warke ka taso tafiya ta kuma ɓalle an gane ko a sai ka bi ta salon wato hikima ila mashru'iyyatil akhdh bil hayta ma'ana ana shirye da sauran masu kira da cewar a tsarin addinin musulunci an shar'anta ruko da taka tsantsan ya kai taka tsantsan wajen salon da ya kamata ka bi wajen gayyato wani zuwa ga abin da kake da shi ya karba wal asbab zahira da kuma ruko da abin da suke dalilai na fili wanda za a iya amfani da su a matattakala a cimma nasara wama yuqarriruhu at-tafkiru da kuma abin da tunani na kwarai yake tabbatarwa wal salim da kuma abin da hankali kubutacce yake tabbatarwa kai tunani mai zurfi abin da tunanin ba baka mai zurfi mai kyau to kai aiki da shi min al wasa'il na abin da ya shafi hanyoyin bi allati yanbagi an tuttakhadha min ajalil wusuli ila ghayati da'wati wa ahdafiha waɗanda suka dace an tuttakhadha a riƙe su min ajalil wusuli ta dalilin akai ga isa ila ghayati da'wa zuwa ga makura ta abin da ya shafi na abin da ya shafi kira zuwa ga Allah wa ahdafiha da manufofin da kira zuwa ga Allah yake da shi koyarwa ce aka wa manzo kuma koyarwa ce ga al'ummas cewa duk wanda zai kira zuwa ga Allah to ya kalli yanayi ya kalli guri ya kalli zamanin da yake ciki da kuma al'umma shi in ya bayyana wannan abin akwai kwa nasar ko kwa iƙes sun sai tafiya ta yi nisa ku abu ya karfi sannan ya ɗago kansa an fahimta wannan shine abin da ke musamman duk inda ka je kana bako yanzu za zaka kira zuwa ga Allah to sai ka bi irin wannan sallah Allah ya saka wa dan uwa da alkhairi ana cewa da shi Ahmad Abbas can wajen rijiyar zaki yake daga yi Madina tare da shi shi ma yana da ƙoƙarin kira zuwa ga Allah a harkar kiran maguzawa wata rana ya taɓa zuwa wani ƙauye suna ganin sa sai aka yi cakansa yaya don an san irinsu suna zuwa ci a zance zo yi shi ya ga wata yarinya a nan gidan aka ce ribeka ice eh, ribe ribeka fa je suka hira da rebeka rana kawai abin da ike ya ya dawo ya sake komawa da zai tafi sai lodi kayan sawa na neman taimako daga ɗaliban da yake korwa mata da mata ina zuwa ka ce ka dawo a kira wata ya ce a yau ba gurin ta na zo kaya na kamo sai dai ko ba su ne ba ko kuna su ha me zai sa ce ba su kaya irin wannan ce ba su ya rabar da kaya ya sake juyowa to da haka da haka to irin wannan sallar sai ka yi amma ko ka zo kai shi kenan inna alhamdulillah sa kwantar da kai wallahi su ba san wannan abun ba ba san shi ba a lokaci sai ka bi hikima sai ka bi dabara suna jin wannan ya ga wani abu a gurin su har yana har ma suna da kima da zai biyo ko ma ya ga cewar ya fahimci suna da bukatar sutura har ya kawo musu a wannan ko ka yi nema a bashi ko to ko ba ka yake so ba shi da sai dan ta zama aisha ko kuma khadija daga baya sai ai haka to sai an kalli irin waɗannan abu shine amfanin karantawar ai aiki da shi sai ai nasara kamar yadda manzon ya nasara Allah ya sa mu dace أن سرية الدعوة marhalatun iktabatha zurufun mu'ayyana haƙiƙa kiran ɓoye ɓoye kira mataki ne wanda yanayi tantantacce ijaza shi yanayin da ake ciki shi ya haifar da shi cewar yanzu shi kaɗai ne a filin sai gidansa sai kuma wanda ya isa da shi mai ci da sha a ƙarƙashinsa wanda ya yanta to wannan yanayin abi komai cikin laluma a sauƙaƙe a rufe a yi komai a gama sai daga baya kuma dama ta a fito a to wannan yanayin kuma cewar ya zo gurin da wato su ba san abin faɗa yake so a yi ba ko ba shi ne ra'ayinsu ba a ja al'ali hata ilahan wani yanzu a ce duk allolin su rike su zama sai dai a yi ɗaya ba sauƙi ne da abin ba a gurin su to kuma fitowa kai ɓalɓalo ɓalo da su ba sauƙi ne da shi ba to irin wannan yanayin shi ke jaza a yi hikima a ɓoye a tafi a hankali yake cewa yumkinu an ta takarrara fi asrin min al-usuri irin wannan yanayin zai yi mai maimaitu a wani lokaci daga cikin lokutan ba za a ce shi kina lokacin manzo ai an yi wannan abin ya wuce ba ai yanzu musulunci ya karfi kawai a fito wallahi sai a murƙushe ku cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a'a sai ku tafi a hankali yadda su ma turan suka wasu mu lokaci a hankali a hankali shekara ɗari nawa tun ana kama a kai boko da ƙarfi ana ƙi in ka gama kuma ga mota ga aikin yi ga gida ko yanzu kuma kai kake biya na cewa sai ka biya kuɗin registration sai ka yi na kaza sai ka yi na kaza ko za ku kamo ka aiki ana ki to shekara nawa suka kafin a fahimci haka to kai ya kuma ya kira na kira zuwa ga Allah ba za ka yi haka sai ka ce an ta kira a ɓoye kenan ai manzon Allah ya gama mana wannan ya gama maka din ne mutanen sauya suka yi yanayin sauyawa yi to sai ka yi hikima sai ka bi salon da a ta tafiya a haka ana ta ciwo mutane har ya zaman tuma wanda za su hau kan mulkin a yi faɗa da su akan shari'ar musulunci ba san ko ba sai musulunci to ga mu abin da za su wuce wani to haka amma sai haƙuri kai ka zama matattakalar farko wasu kuma su zo su sake har kuma a kai lokacin za a ce Allah jikan magabatan mu to suka shimfiɗa mana wannan hanyar da muka zo gare kada a ci da zuci to sannan bayan haka mala ya ci gaba da cewa wa fi daulatin min duwal kuma irin wannan zai iya faruwa a wata ƙasa daga cikin ƙasashe ko da a wata kasar daidai ne a bayyana ko mutu a wata kasar sai kaga boye wacce ta kama amma irin wanda muka yi makaranta da su a irin su rasha za ka suna magana cewa dama yadda ake a unguwa za ku dan tattara ƴaƴayen irin da asuba wanda ya fito a sace izo ya shiga gidan wanda ya fito shi ma malamin zai zo in aka yi sallar asuba sai ɗan yi muku karatu sai a ɗauki can wani ɗaki na ƙurya ina ɗan yi na daga murya iya su cikin gidan za su san da haka ake yi ba komai za ka fito fili kai to haka haka har kuma sai kun ci ƙarfin abin sa ce to abin za a yi kai kuma a unguwa ka za ka tafi can ka ba da kara sai zama gidaje gidaje ɗan ƙirga ku sallar ku ku yi a gidan kowa kai ka zama limamu haka magana lafi fiƙa ta haida ma take yi ka salafi da bakin ma kai da karfi ba sauƙin to ko mu nan a Najeriya ba ga wasu na zuwa NYSC ba sami mai karfin hali na Allahu akbar gari gaba daya a yoyoya zuwa sashi a gaba kai wallahi dodo zai cinye ka ce to ai shikenan yau dai ai an yi kuma zuwa sa ku a gaba a gaya za ku sallar ku kare har kwa gama ku anya ku dodo bai gama da ku sai an ga kun idan lafiya lau kuma gobe kun fito a ce a wannan da shirin da suka zo da shi a nan nan najeriya ba wani to haka yanayi ike sa a ɓoye har kuma abubuwa su tafi mitulus duwani shiwa'iyya kamar wato daulolin da suke mulkin gurguzanci ba sauƙi ne da ka fito ka ce za ka musu musulunci ba sai a ba a hankali allati la tasmahu lil muslimi bi mumarasati ayyi nishadin da awin islami waɗanda ba sa ba da dama ga wani musulmi yi wani abu na gogayya ko wani nishadi da sunan kira zuwa ga musulunci fayattabu ila an yastakhfiya bidinihi wannan sai sa shi ba yadda ya iya sai ya buƙatu zuwa ga wato koye abin da yake na addininsa hatta ya tamakkan hayye ƙarfi tun ba yu'linu nishaɗau sannan sai ya bayyanar da nishaɗancinsa bainal malai tsakanin al'umma wa huwa amarru wa huwa amrun kai yuqaddaru bi albi'a wannan al'amari ne da ake kwatanta shi da gwargwadon yadda taron al'ummar da kake rayuwa suke in wanda in ka bayyana da abin da kake kai an yadda kowa ya abin da ya zaba wa kanka to sai ka bayyana amma in inda ake cewa wani bai isa ya abin da ba shi ake a cikin gurin ba to sai ka ɓoye an fahimta ko Eh, akwai wanda sun yarda kowa yi abin da ya zaɓa wa kansa amma akwai wanda kuma in dai ba za ka yi abin da ka zo kasar iya da kakanni su ne ba to ba ka isa ba to irin wannan sai ka ba ta salon hikima har abubuwa su karfi eh, allati ya ishu hal muslim wato society jama'ar da musulmi yake rayuwa a cikin to ne zai ba damar ya ga wani irin salon ya kamata ya bi wajen bayyanar da addinin sa ko rashin bayyanar da shi ah, ba ga annabi Musa ba lokacinsa da ake gaya mana waje a rajulun ko min aqsal madinati yas'a qala ya Musa kaza kaza kaza shi ma wannan ina ɓoye imaninsa me yasa ya ɓoye imaninsa ina tsaka mai wuya da fir'auna da 'yan masarautarsa ba shiri da musulunci ba shiri da saƙon da annan musa yake ɗauke da shi shi kuma ya gamsu da abin da annabi musa yake so to da haka ne bari ba annabi musa gudunmawa a cikin wannan masarautar da nake tunda ni na cikin yan masarauta in an yi mutum na zagaye in bashi wato likit to kai maza ka san laifi ana cana mitin yanzu magana kashe kaza musa ko yace to kafa mai ci ban baki ba sai tafiya ina yi ina waiwaye ko an biyo shi yaya za a cin masa ko ba za a cin masa ba har ya tafi madiyana kago wannan bawan allah ya yi rana ko ya imanin nasa shi ya tsira kuma ya tsirtar da annabi musa to yanayi ne eh, kakka zama wato da gidaje a addini ce kai ai lokacin tsoro ya wuce kuma ana farar ɗaya kafin kuma a sami irin ka kuma shekara da shekara an fahimta ko? mala ya ce as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya udhkur maratibar da'awa ambato mana matakan da kira zuwa ga Allah yake da shi wanda manzo ya bata kansu matakai nawa ne biyar akwai matakin annabtaka akwai kuma na kiran makusanta akwai kuma kiran mutane na kusa da shi akwai kuma gaba ɗayan larabawa akwai kuma na duk duniya e ka ce gaba ɗaya kowa da kowa wanda duk sakon annabi Muhammad ya isa zuwa gare shi mata kanat marhalatu eh, mata kanat malharatu sirriyati da'wa wa ila kam sana a yaushe ne aka sami kiran nan zuwa ga Allah a ɓoye kuma shekara nawa aka yi ana yi a farkon fara kiran manzo ne aka fi sami kira a ɓoye ko kuma ya shekara tsawon shekara uku yana yi udhkur awaila man dakhalu fil islam faɗo mana farko farkon wanda suka shiga musulunci akwai khadija akwai ali bin abi talib akwai zaid bin haritha akwai abubakar siddiq daga nan ko musulunci ta gwada fantsama man aslama min al mawali fi hadhihi al fatra ambato mana bayan da suka musulunta a wannan lokaci akwai irin su zaid bin haritha akwai kuma bilal bin rabah ko eh, amma ru'ai babansa gashi nan da su mai su wannan ba bayi eh, su ma harkar bayi ko su bayi ne eh a eh, cikin wanda suka musulunta a farko ake magana amma bilal bawa ne zai ma bawa ne na kace ba a kira sunan bilal a baya ba lokacin da muka yi sadarar bakka ne <laughs> a wannan darasin ba a faɗa ba to mu dan koma da kai baya kaɗan za ka ga gurin aukatuna ai mun faɗi bilal ko yanayin ne kasan ciyaman ciyaman ne ga na gida ga na masallaci aikin da ake na biyar mala yake cewa ma hiya fawaidu hadhihi almarhala me ya amfa ko kuma yi tsallake eh ma hiya marahilu hadhihi fawaid ma hiya fawaidu hadhihi almarhala amfani wannan mataki na kira a ya yake da shi amfanin nukan da yake ya sa musulunci ya yatsu ba tare da ya sami cikas ba ko a daidai lokacin da an bayyana da shi zai sami cikas wannan babbar fa'ida ce wacce ko ita kada ka samu ta isa kuma ya sa waɗanda suka musulunta a wani lokacin sun sake sun yi musuluncin saboda ba a san masu ne bare a ƙuntata musu ko kuma wannan ya ba da dama an samu ɗinkewar waɗanda alaƙa ta dangantaka ta kusa ta hada su ko dai ta aure ko ta bauta ko kuma ta abokantaka to an sake ƙara ɗinke ta an fahimta ko to irin waɗannan su ne za ka kula a matsayin amfani da wannan kira ya yi ka eh yake cewa sannan kuma waɗanda wato ainihin abubakar su duk ikirawo akwai waɗanda aka yi wa albishir da aljanna ɗin a cikinsu su da ka ga shine sanadiyar aljanna su da wannan mana daga cikin amfanin kira a ɓoye ya sa an kira wanda suke da kima daraja da matsayi wanda musulunci ya ƙaru da su maimaita mai da muka wannan karatun daga farko zuwa yanzu ka ka samu dan abin maraja ko cikin azumi bayan kai qur'ani kuma sai ka bi tarihin manzo ka bi abin da muka yi